Air Task Force Operation Lafiya Dole conducted the airstrikes yesterday. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle da Ramola. Ke karin bayani kan wani mummunan hari da jiragen yakin sojin saman Najeriya suka kai inda suka karkashe mayakan Boko Haram masu yawan gaske a arewacin jihar Borno. Ya ce biyo bayan bayanan sirri da muka samu cewar 'yan Boko Haram sun kwaso wasu mayakansu daga zirin yankin tafkin Chadi inda suke ƙaura zuwa arewacin jihar borno a wuraren ƙauyen talala a jigin dabuk mun ƙara tura wasu kuraman jiragen leƙen asiri inda suka tantance kuma suka tabbatar da yawan mayakan wanda suka yi gidaje irin na baca-baca haka ƙarƙashin duhuwar bishiyoyi da ke wannan yanki na talala nan take kuma jiragen yakinmu da ke ƙarƙashin rundunar operation lafiya dole samfurin alpha jet ka tunkari wannan wuri inda suka buɗe musu wuta mai yawan gaske suka rugurguza wannan sansani kana aka kashe da dama daga cikin 'yan boko haram ɗin. a cewar air commander baba gamawa mai ritaya da irin wannan farmaki lalle za a kau da 'yan ta'addan sannu a hankali a yau in ka duba duk duniya yaƙi ya koma ta sama ana maganan air power kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakaru na sama suke yi saboda training da suka samu za a ci gaba da samun nasara ko waɗannan abubuwa shure-shure ne baya hana mutuwa insha Allah za a a ƙarshen waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan abubuwa haka za mu ci gaba da yi ana samun nasara ana kakkashe su masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun wanda ya ba wa sojojin saman Najeriya ya nemi da su ƙara maida hankali sosai wurin ci gaba da ƙara tattara bayanan sirri intelligence da ake samu ya kamata a faɗaɗa shi saboda akwai abin da ɗaya shi zai ɗauka a ƙasa amma kuma akwai abin da ake kira human intelligence kuma ya kamata a samu ana collaboration saboda in ka duba duk wani yakin da ta'adda da yake faruwa a duk duniya ga baki daya alabashi shi Syria ne alaba Iraki ko kuma Yemen da sauransu a Force su suke taka rawa a irin wannan yakin saboda haka Nigerian gaskiya suna babban nasara akan wayannan yan ta'adda na Boko Haram Air da Ramola ya ce sojojin saman Najeriya za su ci gaba da aiki tare kafada da kafada da takwarorinsu sojojin ƙasa har sai sun kammala ganin bayan burbushin mayakan na Boko Haram da suka rage. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.